محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna tara ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ko ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala mun fi roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna magana akan benza wato madubi ko abun hange fi bayani ta min al sha'ira wanda ana yin bayani akan kurakurai da yawa waɗanda suka yadu cikin al'umma to waɗannan kurakurai su ake so mu gyara muna babin sallah ne kurakuran da suke faruwa a cikin sallah ko yau nan ba ta sha biyar a cikinsu shine al-mururu bayna yaday al-musalli al-imam aw al-munfarid وتخطي رقاب الناس كو وتخطي الرقاب الرقاب يوم الجمعة واتو المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد وتخطي الرقاب يوم الجمعة wuce wa ta gaban liman a lokacin da yake sallah ko kuma mai sallah shi kadai mutum ya yi ta gaban shi ya gifta ko kuma tsallaka wuyan mutane ranar juma'a rana a masallaci mutum ya zo a makare amma sai ya tsallaka ya tsallaka ya ce ya ga wuri wani ma shi mai wayo ne sai biyo ta kofar liman ga nan an cika sai ya dudduba ya dudduba ya zo ya ce ya ayyu hallari na amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum saboda abu da gaskiya ne aya amma dai an sa ta ba wurin ta ba dan ba can akai mutum ya zauna gida ya zo latti sannan ya zo ya matsa wa mutane ba tsatsallaka mutane tsatsallaka wuyan mutane ranar juma'a mummunan abu ne a sallan ranar juma'a to haka nan kuma bi ta gaban mai sallah musamman ya sa sutura kuma a bi ta wajen suturan a tsallaka ya fito ko fa'alal mari bayna yadal musalli bayan al musalli wa satratihi ismun akwai laifi idan mutum ya wuce ta gaban mai sallah kuma ta gaban sitira wato idan mai sallah ya riga ya sa sitira to in an bi ta bayan sitiran wannan ba matsala amma a shigo gaban sitiran a yanka wannan shine laifi shi yasa lokacin da aka yakin tabu wasu munafukai sai suka ce ma wani ya zo annabi ya sa sitira amma ya yi sitira da wani dabino ne ɗan ƙaramin ya ce aka ce ya yi sitira da shi sai munafukai suka ce ya je ya gitta ta gaban annabi ya gami za a yi shi kuma ya gitta annabi kuma ya haka shi ma ya nuna alama yadda ya gitta shi ma Allah ya dace shi haka nan sai aka dace mai kawo ya zauna yana cewa da, mazan Allah sai ta kama ni to mazan Allah za a yi mai izgili za ka ba daidai bane ba a izgili da addini in ka tashi ba mai sallar zaka kalla ba wanda ya ce ai sallar zaka kalla kada mutum ya ga yana ya zo gaban mai sallah dan ya rena mai sallah ya ce ya ga ba komai kawai zai iya wucewa to ba daidai bane kuskure ne ta wucewa gaban mai sallah fa in lam yakul lahu sitratun to amma in mai sallah shi bai sa sitra ba ba misali mutum ya zo zai wuce ga mai sallah ya kabbata sallah su ma mutane da tasu amma kowa yana da laifi yayi kuskure a wurin na farko idan aka tashi misali kai ka san kana daidai kofar masallaci inda ta nan mutane za su rika wucewa to kakka ka bar ta nafila a wajen in ka tashi za ka yi nafila ka sai ka koma inda ka san mutane da wuya su wuce tun da baka da sitira saboda hadisi ya nuna cewa sabon manzon Allah sukan yi rige-rige wajen filas na masallaci idan za su yi nawafil kenan ko sun shigo za su yi nafila ko yanzu an gama sallah za su yi nafila to sai su yi rige-rige wajen filoli abinda ake nufi wajen filolin nan su je su samu sutura da filan to kuma in an je wajen filan fa ita kuma ba a zuwa wajen abin da ka sa sutura ko sutura ka sa ba za ka je kai tsaye sai cin suturar ba dole sai ka gotar da ita ko ta gefen dama ko ta gefen hagu ba gane ba sai na nuna a ita sun makalle ne ne fitowa zai ma amma mene ne makala wajen kai dai ka gane in ana makaranta kai in ka gane kawai kai shuru wani zaka ga duk abin da aka yi wala baka da gane ba to yawwa abin da nake so kenan ka gani ba su tura ba ce wannan ita ce wannan to lokacin wani kin ya sa ta in zai sa ta zai sa ta zai zama shi a nan yake sallan a inda ga suturan nan shi kuma yana nan ko kuma ya mata haka shi kuma yana sallah a nan ga suturan nan ba zai sa ta haka ba ya tsaya tsakiya ya santa shi kalle ta ba haka nan in abin da mutum ya tarar ne a kafe kamar fila ko gini da a masallaci akwai filoli ko to mutum idan zai yi jikin filan ne ta zama sutura to sai ya dan kauce mata haka ko ya dan kauce mata haka filan ta zama sutura to wanda ya bi ta nan shi ya yi laifi amma wanda ya bi ta nan baya ba matsala ya fito to aje ta nan so idan aka kalli waɗannan domin abin da ake gudu shi kada ya zama abin da aka kalla a matsayin sirrin kamar shi aka sa tsakanin mutum da Allah saboda asali masu bautan gunki ko masu bautan duk wani abu haka suke sa shi shi kai tsaye to sai a ce musulmi shi in ya sallah ya saba ma waɗannan masu bautan abin da suke bauta mawa ya fito ko to wannan shine to idan ya zama na mutum ya sa sutura to shi in ka bi ta bayan suturan wannan ba laifi to yau sai bai sa sitirar ba ina fata gane ya zo yana sallah ba sitira kuma ya kama kai kuma za ka wuce to ta ina za ka wuce sai in ka wuce ta inda goshin shi ba zai kai wurin ba inda yake sujada wannan za ku gani ko a fikin malikiya an yi wannan magana ga wanda bai sa sitira ba to abin da za a lura daidai ina yake tsayawa wajen sujada in ka bi ta bayan inda yake sa goshi ba matsala ya fito na jin ko shekaran jiya ne wani sai da ya man wannan tambayan ya tambaye ni cewa ya ji wani malami ya ce ba magana wani malami ya ce bane a littafi maganan take yawanci wasu abubuwa ana ganin su kamar kanana sitirar nan tana da gayatu a ahammiya saboda mahimmancin ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya ma hadda mai rike sitiran ma wanda ke rike ta abin nan kamar Anas bin Malik maganan irin yadda yake rike manzo Allah sitira da abin nan dinsa to wannan suturan ita ce ake sawa sai a sanya ta har a cikin fikiyu sai da aka yi bayanin tsawonta da yadda ya kamata ta zama ba a sa sutura da takalmi ko wani abu kasa ce shine sutura don kada a wuce gaban mutum amma ana son sutura ta zama ta daga gwargwadon zira'i to shi ne ta daga a sutura waɗannan abubuwan da aka kawo mana nan suna da mahimmanci ba a sa su ne kullum wani lokaci sai ka ga mutum kuma yana ganin su an sa amma sa sun da da ake yi yana da mahimmanci kaga wanda zai fita in ya fita bayan su sai ban masu sallah su ta sallar su suna da mahimmanci na eh to sau gaskiya ne kuwa to ana da bukatar su wace mu yosu mu zo mu aje kawo su can ma baya can wancan ga su can baya na wajen mata suna da mahimmanci abin sa su saboda kaga an sauƙaƙa wa mutum wani zai riga wani gamawa wani kuma shi ya tashi ma yana da larura yana so ya fita ne ma ba ma na filla zai bai zo ke fita waje to in an tare shi nan ba daɗi shi ma in ya wuce kuma ba daɗi to saboda haka shi ne ake sauƙaƙa mu mutane ya fito ko to saboda haka nan shi ne na aka ce walil ma ai fa in yakun lahu sitratun in ba sitran to falahu ila mawdi'i sujudihi ka gani yana da daman haurin da yake sujada din nashi ne walil mari an yamurra fi ma wara zalika wanda zai wuce ya samu ya wuce ta bayan inda za a sa goshi lima rawal bukhari wa muslim saboda abinda abin da bukhari imam bukhari da muslim ya ruwaito an abi juhaym bin harith radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah ya ce law ya'lamul maru bayna yaday al musalli ma za a min al'ismi da a ce wanda zai wuce gaban mai sallah ya san abin da ke kan shi na zunubi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an bai na idai to da ya zauna arba'in wasu suka ce shekaru ne arba'in din nan wasu suka ce arba'in din nan wane ne aka dai tambaye ma hadisi ya ce ni dai naki nawa aka ce ya ce shi bai sani ba amma dai arba'in wasu suka ce shekara arba'in wasu ma saba'ina suka ce da tsaya nan ya zauna shekaru kaza ya fi masa to kuma dai ba shekaru ba ko kwana aka ce ko awa aka ce tsaya kafin ya wuce ya fi masa sauki saboda aka ba daidai bane kenan to kuma saboda an yi magana ta wani wuri aka ce idan ka sa suturan sai ya zo kuma sai ya wuce ta suturan ka samu ka tare shi idan aka ce ka tare shi nan aka ce ka tunkude shi ko ka tare shi kada ya wuce idan ya matsa da karfi ya ce aka ce ka yake shi to kaga kuma ya fi karfin kai lilli aka da kaza kana sallah ba kaga ai sallah ta ba cikin kyale shi kawai ya wuce tafi da zunubin nan wani lokaci ya fi sauki ana kallon maslaha ne a wurin wani mahaukaci ne kana tare shi nan ya zo ka zo kaman ka doshi sai sai ka kai lika da ƙasa kana sallah ku duba ku duba yanzu kwanaki fa waɗanda suka kama mutane a cikin masallaci fa ku duba yanzu har in Allah ya yi magana wanda ya wuce ta gaban mai sallah ya yi mummunan laifi yaya waɗanda suka ko masallacin suka kwashe mutane suka tafi da su daji suna sallah ba suka zo suka kwashe su kuma sallan ma cikin ramadan shiga cikin masallaci suka kwashe su kuma waɗannan su fata su gama lafiya muna fata Allah shirye da su ya fito ko Wale kuma salam ba mu ce ba mu ga wannan ba mutum ya ja layi saboda kada tsallaka na ba karatu ba ne wannan magana wanda suka ce a ja layi da wanda suka ce a sa takalmi ne wanda suka ce duk a sa wanda duk suka fi sauƙaƙawa ma shi ne in kai sitira da mai wanda ke zaune nan ne suka yi saɓani za ka yi sitira da wanda ke zaune ko mai bacci ne aka yi a fito ko an kai da mai bacci fa misali yana zaune a gaban kai sutura da shi ko suka ce ba a yi sutura ba da shi shi ma aka yi ta almuhim mu dai mutum ya yi wanda aka ce cikin sauki in ma akwai wancan ba shi ya fi ba ya fito wal mutakhatti ar-riqab lir-riqab yawm al-jum'ati mu'lil lin-nas wanda ke tsatsallaka wuyan mutane ranar juma'a a masallaci to wannan abun nashi ba daidai bane ya cutar da mutane man ta'akhkhara an salah wanda duk ya jinkirta ranar juma'a bai je sallah da wuri ba to shi wannan aiminta a korihi ko anisala sala saboda jinkirin da ya yi a sallah ya yi jinkiri a sallah ba daidai ba ne da kaulil Mustapha sallallahu alaihi wasallam saboda maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi cewa lil mutakhaffi wanda yake ƙetare mutane wannan yana ta ƙetare mutane yana ta ƙetare mutane sai annabi ya ce mashi ejilis wa zai zaita wa anaita ya ce zauna Ga shi ka cutar da mutane ka yi jinkiri anaita shi ne ka zauna ne su ka zauna ba ka zo da wuri ba sannan kuma ka zo ka cutar da mutane ka yi jinkiri ka zo latti sannan kuma kana cutar da mutane saboda aka tsallaka mutane ranar juma'a masallaci mutum ya zo latti saboda yana so shiga wani sai ya zo ya ce shi inuwa yake so ya shiga to me yasa baka zo da wuri ba ka tsallaka mutane rawahu ahmad wa ghayruhu wa taqatti manhiyun anhu dan haka tsallaka mutane a masallaci musamman ranar juma'a an hana wa yajlisu dakhilu ila al-masjid haythu yantahi bihi al-makan dan haka wanda ya shigo masallaci ranar juma'a latti ya zauna kawai inda ya samu wuri inda ya samu wuri ya zauna kawai ba maganan ya tunni shi zaman shi gida illa an yara al-furja ay illa an yara furjatan mutahaqqiqatan wa lahu an ilayha Allahumma illa in ya ga wata kafa wadda an ki shigewa waɗannan ya kamata su shiga waɗannan ya kamata su shiga to shi sai ya tafi saboda toshe wannan kafan to wannan ba matsala dan ya gyara sahu ne ko ya fito na sha shida tarku takbiratul ihram liman dakhala ma'al imami wa huwa raki'un wannan shine babban matsala barin kabbara harama ga wanda ya shigo ya tarar da liman ya riga yayi ruku'u to shi yasa ce a man wannan abun daga ka gani a mutane da shigo masallaci wanda ya shigo kowane lokaci wani daga nesa ma sai haka ɗin ya tafi ko bai samu sallah ba ma kusa domin sharafin ita kafara harama lokacin da mutum ya tarar da liman yana so ya shiga sallah sharafi ne ita kafara harama tun a nan tsarar jirin makaranta ita kafara harama wajibi ne sannan sayuwa domin kafara harama kuma wajibi ne ta mata gani to lokacin da mutum ya zo zai bi liman ya tarar da shi ya yi rukuni har zai samu sallar nan sai ya yi tsaye kam a tsaye kafara ya zama ta shiga sallar Allahu Akbar misali ya shiga sallah haka ne ko ya yi kabbara ɗaya da kuma ya ƙara ta Allahu akbar kabbara ruku to idan ya samu kabbara harama amma bai yi kabbara ruku ba sallar ta yi ta ruku ke kabbara ba ba ina fata ana gane ba kabbara biyu ne ba da kabbara Allahu akbar ta ya shiga ko da kabbara ta biyu ta tsaye to da kawai yake Allahu akbar ya yi haka kawai ya yi kabbara ta shiga ta ta ne ta rufu ba sannan ta yi amma ba ta yi ba abin da aka so ya kabara biyu da farko Allah kuma dole sai ya gama ta yana tsaye ita kabara ta farko nan ta shiga nan ko liman zai tsago ko ya za dole sai ya gama cewa sai an ci farfin nan sannan yana tsaye sai Allah ba sai ba sai ba dole sai ya ce Allah ba ana ƙari ba sannan sai ya tafi rufu nan ne in bai yi wata kabbara ba sallar ta yi amma dai da hannu amma kamata ya yi Allahu akbar ya gama ne kuma ya kara cewa Allahu akbar ne ka zai yi ta so ya ku da ni ana yi da ke da kara shi na abin da ya sani sai na na a gwama to wannan in ka gwama kai ka sa kanka gwama sai da za a gama gwama kabara biyu ba tare na ya za a yi agwama ga wannan na fasar kafin ni shekaru ya za a yi agwama ila akwai dabarar da ake yi na ban eh eh eh to wannan ba mu san shi ba a littafi in ce haka to yaushe aka tsaya tsayuwa a kabbara harama muna da saɓani cewa wajibi ne to in kai kabbara haraman dole ne aka ce tsayuwa kuma domin kabbara haraman kuma dole ne shi yasa ga wanda ya yota daga zaune da za a zo liman ya tada sallah sai mutum yana daga zaune Allahu akbar shi ma ya ci gaba da karatu sannan ya taso ya bi sallah tayi bai yi tsayuwar kabbara harama ba ba zai yi ba wannan maganar da malamin ne ya ce a gwama to za a gwama kuma a gwama wa nuri da ba daidai ba ne shi ne abin sosai to amma aikin ne a yi rikicin ko da yanzu da yawa nan in ka tashi ka gani inda ya an tsere wa mutum a sallah ka tabbatar da da yawa in sun zo wannan kabbaran guda ɗaya mutum yake yi kuma ita guda ɗayan a dutse yake yi ta zai yi ta ne ko ya yi Allahu akbar kawai ya kasa na agwamen kenan irin tashi da ya ce ko agwamen kenan to shi ne sa wannan ba daidai bane an yi haka an yi kuskure ya fito na na eh Thank you. ya danganta ai wannan ran nan ma an wannan magana kuma kana nan liman ya jira yana nufin liman ya san mutanen da suka taho suna da matsala ko ka tambayi abu wanda yake burkutacce akwai ansa shi domin liman din yaushe ya gane mamun ya san masu matsala ne da suka biyo shi sallah ko ta gaba suke biyowa to su kana karatu na mutanen sai a liman ne zai bi su ko su za su bi liman ai ba wai mutane suna da matsala ba sai a bar sai a kiyin daidai saboda matsalar su liman yau in ya gane tabbas wanda ya san ya biyo shi inda aka yi magana shine ko mai kitabun tauhid sai da ya magana na cikin fatawul maje aka ce idan mutum liman ne sai ya zo ta dalilin ya gane wanda zai bi shi watakila bai san hukuncin sallah ba in ya dago daga ruku'un nan zai zo shi ya ce ko an yi ruku'u shi dai ya samu sallah kaga ba zai biya raka a ɗayan nan ba in ya zama da ta dalilin wannan ne sai ya jinkirta mai har ya mai a ruku'un dan saboda ya samu wannan raka aka ce ba matsala amma in ya jinkirta dan ya san alhaji wane ne ko kowa mai daraja wane ne wannan kuma ya shiga cikin babin tauhidi can yayi babban banna saboda ya jinkirta mai ne saboda matsayinsa wannan mun yi magana nan nan amma in jinkirtawa ya dan tausayin wanda yake bin shi wanda zai bi shi sallah ko dan tausayin shi akan cewa yana tunanin bai sani ba in ya taso zai samu ya shi da ya samu raka'a bai san cewa in bai tadda liman a wajen ruku'u ba bai sai jira har ya zo ya tadda shi ya samu ko kuma ya tausaya mai dan raka'a karshe ce in ya taso watakila ba zai samu wanda za su yi sallah ba shi kuma ya rasa jam'in nan gaba daya wanda inda ya samu ruku'un nan guda daya kaga ya samu jam'i ba ruwan shi da kuma neman jama'a kaga wannan tausayi ya ji na cewa saboda wannan in haka ne ba komai amma jinkirtawa saboda wane ne ko jinkirtawa saboda kawai da yawa mutane in kaji sun taho da didi kawai shi kenan to in kai ta yin haka kuma haka za su yi ta yi inda dan sauran mutane ne wanda suka ƙi zuwa da wuri har ka kai lokacin da kake dadewa a ruku'u ya kai kawai ka dago ka kyale su wanda ya samu ya samu wanda bai samu bai ciko ko bai zo da wuri mhm. na to liman din ba su suka kawo shi ba to inda su suka kawo shi su mai gyaran murya jira su wace su fi zuwa amma su yi liman inda ka ji ana yi liman gyaran murya ya jira wanda ke zuwa ai ga shi ya kawo liman din to sau da alaji ne ba a ji ne haka na ka ce mi? eh sai mi sai mi ai dama in ka zo ka tattalin liman ba a maganan tazuri ko guda ɗaya ka samu ko baka samu ba inda ka yi kabarorin ka da liman ka samu jam'i sai dai lattin da ka ja kuma ya rage ma ladakan ana ba da ɗari kai ba sai a baka tamanin ba ai tana da ma'aunin da ake ba kowa amma dai ka samu zalla wa alaikun sana nami a'a bai amfane shi ba amma maslahar addini ana kallon don a tare shi kada ya fada cikin halaka gaba daya ba sai a karantar da shi ba kuma daga nan tun da an san shi amma bai amfane ba ba amfanin da ya mai sai dai kawai shi liman tun da jagora ne na gaba daya yakan ji tausayin mutane kamar yadda aka ce a kama mutane ka duba fa annabi cewa yayi kwatankwaci na da kwatankwacin kamar mutane ne ina kama maɗaurin wandon su ina jawo su ina ce masu ga wuta nan amma suna ta tsalle su ko sai sun fada ina ta rikewa ina ta rike masu maɗaurin wando kakko shiga wuta ce su ko koko kuna ta tsalle amma kaga annabi bai kyale mu ba ai ba zai bari ba to liman shi shugaba ne abin da ake ɗaukar shi jagora ne ina jin tausayin mutane amma ba abun ya zama ɗabi'a kawai a yi taimaka mutane haka ba aishe za ka ga ɗazu na ce ba za a biya ma mutane a ce tun da haka ne ko da yaushe a yi ba amma nan ana ba limatin kuzuri ne in har ta dalilin wannan ne ya faɗo masa a rai ya yi kaga kamar misali yanzu ai ba dole ne ɗabi'a mutum ta zama ko da yaushe yana rasa jam'i ba ba amma liman ya ji shiga shi nan ya taho ko ya ji ga wani nan ya ko zai shigo kuma sallar ta ƙarshe ce sai ya ɗanyi tsawon ruku'un don waɗanda ya ji motsin su nan su iso su ba. kaga wannan ba za a ce an ba shi uzurin jahilci ko an ba shi uzurin ya ta zuwa haka nan ba kullum amma dai yau an taimakai to wannan in jefi a kai wannan shi kenan to mu matsa ko to shi ne nan ya ce wannan tarku takbiratul ihram liman dakhala ma al imami wa huwa raki'u barak kabbara harama ga wanda ya shiga ya samu liman yana ruku'u sai shi ya zama bai kabbara harama ba wa hadha ghalatun wannan kuskure ne babba wa zalika anna takbiratal ihram rukun saboda kafara harama rukuni ce a sallah fa wajibul itiyanu biha wal musalli waqifun kun ji maganan ko wajibi ne mai sallah ya zo da ita kuma a lokacin yana tsaye ba gwamawa ya wuce kasa gaba daya sai ya kama ta gaba daya yana tsaye cuk sannan ya samu liman ثم بعد ذلك kun gani yadkhulu ma al-imam fi ruku sannan bayan ya gama kabara ne zai yi ruku ya tada liman sai ya gama ta yana tsaye sannan ya je wa tajzi'uhu takbiratul ihram an takbiratir ruku'i sai ce kaga saukin ko sai dai ya isa masa in yayi kabara harama amma bai yi kabara ruku'i ba ba komai ya isa wa takbiru lil ihram thumma lirruku'i atammu wa ahwat kun ji sai dai yayi biyun yayi kabbarar ruku'i sannan ya yi kabbarar harama ya gama sannan yayi kabbarar ruku'i wannan shi ya fi cika kuma shine abin da kowa ba shi ba sabani a ciki amma ta akwai sabani wasu sun ce in ya ta bace ba dan su ma kabbarorin ai rukunai ne manya manya ne a cikin wannan suna da girma na bari mu karasa kadan وروى أبو manzon Allah ya kasance idza qama ila salati idan manzon Allah ya tashi zai yi sallah yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka yakan yi kabbara sadda yake tsaye kan kabbara harama kenan sannan kuma ya kabbara lokacin da zai ruku na eh abin da ya kenan inda yana iya tsayuwa amma tsayuwa ce bai iya yi ya daɗe da abin nan to sai tashi ya kabbara shi daga na yawwa kabbara harama sannan yawwa na sha bakwai adamu mutaba'atil imami liman ja'a wal imamu jalisan aw sajid ai wal imamu jalisan aw sajid yace rashin bi ko ga wanda yazo ya tarar da liman yana zaune ko yana sujada da yawa mutane sukan zo latti idan suka zo latti suka tarar da liman yana zaune zaman hiya su sai su yi tsayuwar su jira ya taso sannan sai su kabbata su bi shi ko ko kuma suka tarar da shi yana sujada sai su yi tsaye sai ya kago daga sujada ko ko sai sun ga dai ina za a nufa ba haka aka ce ba kuskure ne idan mutum ya zo ya tarar da liman duk halin da ya tarar da liman zai kabbata ne ya bi shi in zaune yake kai ma ka ka zauna ku zauna tare in sujada yake da ka tabbata kai ma yi kasa ba sai ka yi ruku'i ba a'a wannan abin da ka samu lada ne amma baka samu raka ba baka samu ruku'i ba to yanzu ka tar da shi ko ka tabbata yana sujada kasa kai ma sai ka nufi kasa in yayi ɗaya ne zai koma yana zaune kafin ya koma ta ɗaya kai kabbara ka iso yana riga kai ma sai ka zauna za a tafi ta biyu sai ku tafi tare ya fito ba ka tsaya ka ce sai ya gaba in an yaka an yi kuskure ya fito hmm. fal'afdal wal'akat alaman da falal masjida abin da ya fi kuma ya fi ƙarfi ga wanda ya shigo masallaci an yi alhaka bi imamihi ala ayyawa ba imkana shi ne ya riski limamin shi a kowane hali yake duk inda ka tarar da shi ka tarar shi sajidan aw ghayrahu yana mai sujada ne ko yana wani abun lima rawa abu dawud wa ghayruhu bi isnadin sahihin saboda abin da abu dawud ya ruwaito da isnadi mai kyau anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah ya ce idza ji'tumus salata wa nahnu sujudun fasjudu idan kuka zo sallah kuka tarar da mu a halin sujada kuma ku yi sujada kawai ku bi wa ta'akhkhurul musalli ana sujudi hirmanun lahu min ibadatin yuhibbuha Allah aka ce mutun yayi jinkiri ana sujudi wajen sujada ya tarar da liman a sujada kuma shi bai bi shi ba hirmanun lahu to wannan ya haramta masa wasu abubuwa min ibadatin Ibu Allahu! daga wata ibada da Allah ya fi so ma sau da aka sujada ita tafi ma karfi in ka tarar da liman can kai ka bi shi kawai ku kasa da ka zo kawai kai kasa wani aliyu bin abi talibin wa ma'azu bin jabalin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce idza ata ahadukum ai as-salata wal imamu ala hali idan ɗayan ku ya zo sallah ya tarar da liman a wani hali fal yasna kama yasna al imam to yayi kaman yanda ya ga liman yana yi duk abin da ka tarar liman yana yi kai ma yi rawahu tirmidhi isnadin da'ifin imamu tirmidhi ya ruwaito shi da isnadin da akwai kunji kunji jiki da rauni lakinnahu fi ma'anar hadisi qablahu sai dai yana da ma'ana a hadisin da ya zo gabaninsa don haka sai wannan ya karfafa ma wancan wancan ya karfafa ma wannan gwiwa ina fata an gane wato kawai riwaya abi dawo akwai wata ruwayan ma da ta kara ma wannan karbi saboda haka an ɗauke shi daga matsayin ba maimakon to kaga zai kai martaban hasan kenan ya fito an mu'azi qala la arahu ala halin illa kuntu alaiha wato yace shi mu'azu ke bada labari yace ni idan nazo sallah ba na ganin manzon Allah a wani hali face ni ma sai na zama akan halin da na duk inda na tada shi kawai zan kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na ji mu'azi wannan magana sai ya ce inna mu'azan qad sanna lakum sunnatan yace mu'azi ya sunnanta muku sunna mai kyau kazalika fa'alu haka ku yi haka kuma kowa ya rika yin haka ya fito a wannan ya nuna girman maganar kenan wa السلام sana ne aka ce kada a yi ko ina aka tadda shi a yi ko sai an yi ma da nufanci <laughs> an ce na? a ce da yana katar da liman din nan ko a wada hali a katar da shi a kabbara har sai da na faɗi wannan na ce za a tar da shi wasu tar da shi zaune yana tafiya sai su koma su su tsaye ba sai da na faɗi wannan ba to a ga yi zai kara gawa to mm-hmm. Mm-hmm. wace ta tsayawa gefe to ai in ma ka kalli wasu fasu ai hani aka yi babba ma akan cewa in ka riga ka zo ka tarar da liman a masallaci har za ka samu tafiya ka samu wannan kai kabbara ka samu wannan sallan ya fi ku koma gefe ku sa jama'a wasu ma malaman ta suka kore ku waje a hana ku kwata-kwata domin su an sun hana cewa bayan liman ya riga ya yi sallah wasu su zo su da wata sallah su yi kuma an hana imamu malik ne ya ce da sauki-sauki in an fita wajen masallacin shi ma ya ce duk inda akwai liman ratibi to waɗanda za su yi sallah ta biyu sai dai su fita waje wanda ba imamu malik ba cewa ya kwata kwata ma a kore su tafi can gidansu su yi ba ce su zauna su zuwa masallaci hadda za su zo su jira ana ba sallabe ba su koma gefe su jira su wato su ma yan tawaye ne ma kenan ba za a bari ba hana wannan ake yi kawai an kyala abubuwan ne da yanzu za ga kawai da yawa wani da ya zo kawai wani mai mu jira kawai mu tamu mu mu jira mu tamu ta dai a cikin masallacin ma a ta dai ai ba masallacin kan titi ba ne na matafiya masallacin da ke cikin unguwa ratibi ba a bari akwai liman ratibi ba a barin mutane su ta sallah yadda suka gara ba a ciki kawai su ta zuwa suna ta jam'i su ta maimaita jam'i ba za a bari ba ko masallacin kasuwa ne ko masallacin matafiya ta wannan kuma ni mhm, ka ce ko ka ba za na ban ji ba kana bin liman shi ne na gaya ma a yi bakar in ka riga ka samu sallah tare da liman har ka samu tafiya an sallame da kai raka'o'i ne ba ka samu ba ka samu jamfi haka wasu suka ce ka riga ka samu wannan sallar kawai ka sallame ka koma ka je ka yi da wasu kuma kai ka samu ga liman ratiri ka tsallake ka samu limamin da aka tsinto ka san kowane irin liman ne ka zaɓaɓɓe ba na son mu faɗa da maganar ne saboda mutane sun riga sun yi nisa a ciki amma akwai littafin wancan littafin da na so mu karanta alƙawlin mubin shi magana ya kwata-kwata ya ce ba zai bayu a yi sallah ba kawai kawai in an riga an ka samu tafiya ya ce kawai ka samu sallah maganan in ka samu wani za ku yi jami'i kaga malikiya ai sun ce ba laifi in ka zo ka ka samu ko raka ɗaya ba sai ka ga wani wanda za ku iya yin jam'i da shi suka ce za ka iya ka bari ku yi jam'i da shi ko ko ka tashi za ka ci ko sai shi ya zo sai ku yi jam'i da shi to amma wasu ca suka yi shi malikiyar sai suka ce sai dai ku fita wajen masallacin kuma ba a cikin masallacin za ku yi ba to ga daga nan aiki yayi to wasu suka ce kwata-kwata an hana ku kowa ya tashi shi kadai in ma ku samun ba yanzu da kuka zo tun da kun yi latti to kowa ya dai dai kowa ya tashi shi kadai sannan ya fita a tafi wasu kuma suka ce a masallacin harami to mutum dai in ya lura da waɗannan ai ya daina sakaki kuma ya rika dagewa yana yana kokari ma mun ka ba mutane kawai suna ganin za ta da sallah saboda za su ci tuwo kawai ce mu ci tuwon mu kawai mun je mu yi mu. ba ka ba eh na eh duk dai ba ku daidai ba sai eh, dai a bar ta kawai a ce wallahu alam sallan kaman takalmin nan ne ku awa ba ba a sani ba ciki mai zai faru mai zai faru ba a sani ba ko gudulalla ce ko bai kyauce ko za ta yi oho wallahu alam sun da su zaman su walaikun sana eh ai wannan mummunan magana ce ba da suka yi ba ta da kyau abin da aka ce cewa aka yi idan mutane suna tare misali suka zo mutum yana jin yunwa mai tsanani wanda za ta hana shi natsuwa a sallah saboda mahimmancin sallah sai aka ce ya ci saboda ya je ya yi sallan da natsuwa ya fi a kan ya ƙi yin sallan ya je can ana yi ba ya cin abincin ya je can ana sallan bai natsu ba kaga sallan nan ba ta yi ba alhali ko inda zai tsaya ya ci abincin shi ko shi kaɗai ya sallar zai nasu ya samu ladan sallar kuma ya samu sauke fadar ya bara'atu zimma kaga sallar ta yi kuma ta samu nasuwa sai dai shi kawai ya samu lada ɗaya to kada ya bi jam'i saboda ba zai nasu ba bai ci abinci bai tsaya ya ci abinci ya sallar ko da shi kaɗai ne ya fi an muka karanta na alkushu fi sala aka ce Abdullahi bin ne in manta ba aka ce an kawo ko Abdullahi dan Abbas cikin su dai an kawo tsire suna so su ji kuma gashi za a tada sallah ya ce mhm, mu tsaya mu ya tsiran nan sannan mu je sallah dan ko mun je sallah nan yanzu mun dade ba mu ci tsire ba za mu rika sallah muna tuna tsiran nan to za ka suka cinye tsiran sannan suka je suka yi sallah kuma suka je suka samu sallah su duka yadda ake so in wannan ne babu to wannan shi in mutum ya wannan ba laifi ya ba sosai amma wanda shi masuwa ma ya yana jin fitsari ko yana jin bayan gida shi kwata-kwata an hana shi yin sallah ne ko da zai rasa jami'i ya yi ta shi kadai ya ta akan ya je can sallar yana yi a mammatse da su tsari ko bayan gida wannan hukunci ne daban amma ba wai ta da ake ci na gaba da sallah su wannan saboda cin suna yana da mahimmanci wurin su fi sallar mahimmanci ba a'a an ce a ci ne don saboda mahimmancin sallah don mutum ya samu nasuwa dai in ya je ya yi ta da kyau kaga ta fi abincin mahimmanci ba abincin ne fita ba mhm. wa alaikum salam ɗaya eh. wannan kuma ba komi amma in zai zaune ake shi kenan ta wani lokaci ana cikin sallan zai iya yiwa sai dan cikin mutum ya juya in zai iya riƙewa ba komi da aka yi magana dama in mutum ya zama haƙin ake ce masa idan ya zama haƙin tsari ya matse shi ko bayan gida ya matse shi ta yadda zai in zai tauye mustahabi to makaruni ne yanzu yayi in zai tauye sunna yayi laifi amma sallah ta yi in zai tauye farilla to sallah ta baci in a lokacin zai koma yana ruku'u haka bai yi daidai ba ko sallata ba ce ka gani to kaga kuma wannan yana nuna sai an san farillan sallar sai an san sunnonin sai an san musa dan a san wa aka tawaye yana nan gaba kuma ribu matsa nambobin da yawa mhm. to shi wannan fi'lu ma ya shigalu an sala mutum ya aikata abin da zai dauke mai hankali a sallah ya zama ba tsoro ba komi kaga waya na ciki zo na Sau saboda haka wannan shine fi'lu ma ya 'an as sala kamar ga yanzu misalin waya ko ka sa ta vibration inda za a shiga sallah in sadda yi qurr kai ta tada ba hankali in na kusa da kai kuma bai san waya ba ce ya ji kurru ko ya ji zurru cikin ya ce a to menene kuma nan ko kuma kai din ka fara tunanin cewa ya bugo man yanzu wanda muka yi da shi zai bugo ne ya bugo yanzu sannan kuma ba za'a ba ma in ba jan wuya ba ne kai ka fara tunanin to yanzu in ta tsinke ka bugo ka ga miss call akwai ma credit a ciki ko babu ko akwai yaya ko akwai daga nan ka fara tunani sannan muna magana limamin yake cewa wani fa in aka zo sallah yace inda yace inda abun ra'ayi ne ni a wurina wanda ya shigo sallah ya shagala ko ya baro waya shi a gida to da na ce bai da sallah ba sai aka ce mai saboda mi ya shigo yace na san za ku ce saboda mi yace da yawa akwai wanda zai fi zai zo sallah a masallaci sai ya ma fita a masallacin har ya je gida ya dawo sannan ya zo ya ci gaba da sallah ma'anawi ya ce saboda wata ran kana gida sai ka tuno waya kana gida ka kabbarta sai ka zo sai mutum ya tashi ma ya ce har sai ya ɗau takalminsa ma'anawi ya fita daga masallacin ya sa sa ya tafi gida ya je har ya buɗe wayan ya leƙa ya gano mai ke ciki sannan kuma ya ƙara buguwa ya dawo masallaci a zuciya a haka ake ko ba haka bane wani lokaci sai ka zo masallaci ka tuno ka manta da wani abu kawai sai ka tafi har gida ka nemo shi a zuciyarka ka tuno da inda ka aje shi sannan kuma ka waiwayo ka dawo masallaci to ka ci da sallah ka gano hankali ya kwanta haka ne to kaga inda na ban ji ba wani ga har wata ƙasa ana zuwa mutum zai taso ya zo ya fara sallah da abin da ya baro ya zo har ya gama sallar tunanin wannan abin da ya baro yake yi yana ta sakawa yana kwancewa yana ta sakawa yana kwancewa ba dan liman ba malam na sai an kai ga mutum ya rasa ma abin da aka yi a sallah bai san ina ake ba tunda za ka gani ai haka tunda wata rana za ka gani liman ɗin ya zo zaman tafiya ne an yi biyu ya zauna sai ka ga duk wasu sun tashi tsaye sai sun gani cikin ai su dawo su zazzauna kaga suna tare da liman kuma an gaya mana almusalli yunaji rabbahu mai sallah ya zo ganawa ne da Allah fa idza ataita ila salat duk yayin da ka zo sallah fa farri qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka kakkabe zuciyarka da duniya da abin da ke cikin duniya washtagil li muraqabati maulaka alladhi tusalli li wajhihi ka shagala yanzu kana fuskantar ubangijinka wanda zaka yi sallah saboda shi shi saboda shi kake sallah to kaga wayoyi ka bar su ka kunne kada dai mutum ya sa su silent din nan na shiru wanda baka jin komi sai ka gama sallan nan ka dauko ka duba na sha gaya mana idan ka zo sallan nan abubuwa biyu ne ko dai wani ya kira ka dan shi zai baka to kai ka zo wajen wanda ya bi shi wajen mai shi da yawa wanda duk zai baka guntu gare san mai akai sai kuma ga ka gaban Allah to kaman mai nashi ko kuma ya zama shi zai ansa a wurinka to shi ko zai jira ka in ka fita zallan ma zai kara buguwa tunda shi ne zai ansa to ba shi ke nan ba sai ka tsaida ta ya fito qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka ba da gaskiya a aka ce ko eh ne na sha uku ko wa huwa dalilu isari duniya alal akhirah mutum idan ya koma yana abun dinsa yana yana yana ya zo da abun da zai shagaltar masa da hankali a cikin sallah kuwa wannan alama ce ta mutum ya fifita duniya akan lahira Allah ka tsare mu wa ta'atil hawa sannan kuma ga bin son rai wal inshighali an ta'atillah wa mutum ya shagala wajen bin Allah wallahwi an dhikrillah ga yayi wasa wajen ambatan Allah shi yasa aka ce wani Umar ne fa radiyallahu anhu yake bada labari yake cewa akwai waɗanda za su mutum zai iya yiwuwa yayi shekara 60 yana sallah har kuncin nan da haƙarsa duk sun yi hurhura amma zai yi watakila guda ɗaya ko kuma ko ɗaya bai yi ba har saboda wannan shagalar dole ne sai mun sai mun yi makan mu fada in ka tashi sallah kawai ka kyale wannan wannan lokacin zaka ba Allah shi kamar yadda a duniya akwai abinda mutum in zai yi zai concentrate ba abinda zai yi ya dauke mai hankali dan da ya kalli wani wuri ko ya waiga zai bata wannan abu so da ka zai kokari kada ya mistake kada ya kaza kada ya kaza yanzu waɗanda suke aiki banki wasu ba hana su amfani da wayan ake ba dan kada mutum saboda wayan nan ana ta kiran shi ya samu ya lallafa ma wani kuɗi a wani wuri kuma sannan abin ya jawo masa matsala haka dole ne mutum ya taka tsantsan ya yi abin da zai yi ya san abin da ya kamata ya kula da shi ya san yadda ya cancanta ya yi ka aka ce ya ayyu halladi na amanu latin hukum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku bari ƴaƴanku ko dukiyarku ta ɗauke muku hankali daga ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata wannan aiki fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne tababbu a azanan lahu a jarana nan ya na tsallake wani wuri ko da ya ce wa zalika kasaratun wa wabalun ala sahibihi wannan ko asara ne sannan kuma taɓewa ce mai tsanani ga wanda ya wannan mummunan mummunan abu ne mutum ya wannan aiki saboda haka yi mutum ya wannan yayi mummunan yayi makan shi mummunan asara Wadda bai kamata ba Allah ya tsare mu wannan kenan wa qala ay ma'dihan almu'minin kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a wani wuri yana yaban muminai anis salati game da sallah yana maganan sallah yake cewa ana magana yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah su bayin Allah ne waɗancan muminai waɗanda yake ciniki ko wani abu baya ɗauke su daga ambaton Allah wa iqamis salah da tsaye da sallan yadda ya cancanta duk lokaci din yayi suna kulawa suna lura kasuwanci saye da sayarwa baya tare su game da sallah yadda ya cancanta za su je su yi ta yadda ta cancanta kuma su sai da ta yadda ya cancanta ina fata an gane al'aya wa filu ayi amalin ya shigalu an salah aikata duk wani abu da zai dauke mutum daga sallah aw yu'addi ila takasuli anha ko ko ya kai mutum yayi kasala wajen sallan ya rika yin ta da kasala yana yin ta bai cancanta yanda bai kamata ba kasari kamar hira mutum ya kwana hira da yawa har ya zama bai sallah ba Wani nahwi zalika da irin wannan la yajuzu haka in ka san in kai hira da yawa za ka kasa tashi kai sallah ko ta sallah ce musamman sallah asuba ko kare ne yin hira ka kwanta da wuri kun gani shi yasa aka ce idan mutum yayi sallah asuba fa huwa fi zimmatillah to ya shiga alkawarin Allah kenan Allah zai tsare shi in za a yi rabo ranar zai samu wanda za a kare za a kare shi duk abin da ake yi na na abin nan za a raba wa mutum in ko mutum ya rasa sallah asuba ya riga ya jama kanshi ya jama duk gidansu ma masifa la'anna wasa'il muharramat muharrama domin duk abin da zai kai mutum zuwa ga haram to yin wannan abin shi ma haram ne wallahu alhadi ila sawa'is sabil Allah tabaraka wa ta'ala shine mai shiryarwa zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya muna roƙon Allah daidaita sai sai samu kuma ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya wa alaikumus salam na'am na'am da gwamna ya kira ka kuma in kaje kana tunanin shi a'a wai misali ka kaddara yanzu ka je gaban gwamna kuna magana kuma kana tunanin wani abu sai kayi shuru ya ce maka mhm. misali eh-, eh to kawai nan ba a bari gane sa mahimmancin inda kake tsaye shi zai sa wancan abin su daina zuwa ba kai kaɗai bane ke da matsalan kowa na da ita amma sanin mahimmancin inda kake ina tabbatar ma yanzu idan mutum ya je gaban shugaban kasa ya kira shi ko gwamna ba zai yiwu ya rika tunanin wani abu ba har sai gwamnan ya jira shi sannan sai ka rasa yawa ya dawo kana ko zai zai concentrating ne ko me zai ce ko maganar da zai yi baka so ka ce sai ya maimaita haka ne ko to haka tsayar kaji da kanka ka faɗi to na shi kenan ya baka shaharsa ita ba zai yi ba to rashin sanin girman wa muke tsaye gaban shi in an shiga sallah shi ke sa mai ta damal-damal ɗinmu a waje kuma ba kai kaɗai ba ne in na kullum biya fatar da muke allah ya kare ni daga wannan abu za mu mai abin da ya cancanta amma ina gaya ma yanzu shugaban kasa mutum ya je gaban shi ba yadda za a yi mai magana kuma shi yana ta tunanin wasu abubuwa ta yadda har zai faɗi wani abin bai ji ba ko zai yi kamar nan sai ta sai ka ce mai ya aikar ya maimaita zai yi to ba sanin wanda aka je wurin shi bane da ake ganin girman shi ake ganin ba za zai yi a yaka ba to ka gani na ko zai iya tuna ko to tare ma kotu watakila kotu in ya je ya san ya tura lauya lauya da ta bugawa da su ko kuma jan wuya ne shi ba to kage amma duk da haka zai na ya jiko. ba zai zo ya ce sai an gama ya ce eh, ni ban ma ji abin da kuka ce ba ko to ga wani nan na sha tara al'abasu bi siyari aw sa'a aw ghairiha mutum yana sallah ya rika yin wasa da kayan shi ko da agogon shi ko da gemu ko da wani abu mai kama da wannan mutum yana sallah ya rika yin haka ko to kuskure ne a sallah saboda tsuwa ake so wa haɗa al'amalu munafin lil khushu'i wannan aikin yana kore khushu'i ko mutum ya rika duba agogo ya ma zo ana ta sallah ya duba ga ya ji liman ya ja dogon karatu ya diba ga minti nawa masu kai kwasu da sallan nan yau cikin sallan وقد adilla lil للخشوع fil mas'ala hujjoji sun zo da suka yi magana akan khushu'i akan matsala ta biyar can baya wa qannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa an hasa fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ma mutum ya shata tsakuwa a goshinsa lokacin da ake sallah limunafatihi halal kushu saboda yana nuna mutum bai cikin khushu'i na ranka da goje tsakuwa ta abin nan baka batta kawai ka gaba sallar ka tukunna faƙala idza qama ahadukum fi salah idan ɗayan ku ya fara sallah wala yamsah alhasa kada ya rika goge tsakuwar da ya dogo da goshinsa fa inna rahmata tuwajihuhu domin rahama fa ke fuskantar mutum domin ina ruwan shi da wani abu kawai mutum ya bada abun nan natsuwa rawahu ahmad wa ashabu sunan bi isnadin sahihin wa qad yazidu al-abathu hatta yakunu haraka kathira mutum yakan zo ya rika wasa har ya zama yana motsi da yawa mukhrija lis-sala wanda take fitar da mutun daga sallan nan an atiha fa tabtulu sala sai sallan ta lalace mata dalilin wannan saboda haka kada ai wa alaikum salam kataba mi eh ka samu in ko masallacin da kaga an fi shi in ko duka zan makal ne ba sai ka hakura kai dai haka nan kai ta ko kuma a karantar da liman ne na ashirin tagmidul ne fi salati bi ghairi haja mutum ya rika runsa ido a sallah ba tare da bukata haka ba idan mutum ya je aisanta yana da ciwon ido ne ko yana da dalilin da yasa ake sallah amma kuma wasu masu hamma sallah suke denawa in sun je an masu aikin ido daga nan sai su ki sallah kwata-kwata su ce an ce kwata-kwata kasu sun Sau saboda haka ba za su yi sallah ba sai ido ya warke wannan ƙarya ne ba wanda ya ce haka a yi sallah yadda ta saukaka aka ce in ma ba zai yi ba ba sai ima'i ba daga zaune ya yi sallah za ce ba za a yi ba gaba ɗaya su ma masu abin masu haka ba sun ce kakka yawaita sun kuyawa ne to kai kuma kana da hanyoyi da yawa da shari'a ta baka tun da an tare ka ba sai kawai kai wata ba amma mutum saboda an mai aikin ido cikin ne yake sallah kwata-kwata ku duba fa daga cikin magabata wani kuka aka ce ya daina yi saboda idanun shi sun kusa tsiyayewa saboda kullun dare sai yayi kuka aka zo aka ce mai yayi hakuri akwai maganin da za a bashi in an bashi maganin nan zai sa amma yayi hakuri yayi kwana uku bai kuka ba saboda maganin yayi aiki idan ya warke ce Allah ya kiyaye gare ya makance da yayi kwana uku bai kuka ba saboda Allah ce ba zai yi ba ba zai yi ba kurke maganin in dai za a yi kwana uku ban yi kuka ba kenan zuciyata ta mutu to da ka ya lalace to sannan yanzu da an jami mutum aiki sai ce kwata-kwata su ba ma suke ci haka ba shi ne in ya zo kawai ce an ce kada ya sunkuya kwata-kwata sai ga kenan abin da zai yi amma da za a ce ga kuɗi fa <laughs> na'am lam yakun fi hadihi min hadihi sallallahu alaihi wasallam tagmidu ainihi fi salah baya daga cikin karantawar manzon Allah a rutsa ido a sallah qala wa qad fukaha al kara wasu malamai malaman fiki sun yi sabani in an rufe makaruhi akai ko haram wa karihahu al-imam Ahmad wa ghayruhu imam Ahmad yace makaruhi ne da wani sa wa qalu huwa fi'lul yahud suka ce aikin yahudu ne ma suke kulle ido ko wa abahu jama'atun walam ya karihu wasu suka ce ya halatta a rufe ido wasu ce makaruhi ne in ya kasance za ka yi sallah kamar cikin kasuwa ne misali kana sallah kasuwa in ka bar idan ka buɗe za ka kallo can ka kallo can ka kallo masu wucin kallo wasu suka ce a nan in mutum ya rufe ido dan kai ya ga haram kuma yana sallah ba lai qad yakunu aqrabu ila tafsil al-khushu'i kun gani wa qalu suka ce zai iya ya fi kai mutum zuwa ga khushu'i in ya rufe idon allazi huwa ruhu salah wanda khushu'in nan shine ran sallah wa sirruha wa maqsuduha shine sirrin sallah shine manufarta to shi kenan yanzu kaga saɓani biyu wasu sun ce kada a yi wasu sun ce a yi wasu an yi kal abin da yake daidai shine a ce in kana taftihul aini la yusillu bil khushu'i fa afdal in ya kasance a buɗe ido mutum ya shi a buɗe ba zai hana shi khushu'i ba to a bar ido buɗe shi yafi ya fito ko wa in kana yahulu bainahu wa bainal khushu'i lima fi qiblatihi min az in ko ya kasance zai bata ma mutum kushuɗi saboda mutum yana sallah a gaban shi akwai kwalliya kayan ado ko a gaban wani gini mai kyau ko gaban ko a kasuwa kamar yadda na ba ku misali to wata zuwiki da sauran abubuwa na ban sha'awa na kwalliya da aka yi au ghairihi mimma yushau ko mimma yashushu alaihi qalbuhu wanda zai sa ya sanya ya cakuɗa wa mutum zuciyarsa wa hunaka la yukrahu takmilu qat'an a nan ba a hana rinsa ido ba kwata-kwata ko mutum zai salla inda hanya ne mata na ta wucewa da yan makaranta da waye to a nan ka ganyen rufe ido ya fi wal ba bi istibabi fi hadha hal ila wasu al Na haka a ce a nan wurin mustahabi ne mutum yayi shi yafi akan a samu khushu'i wa makasudihi min alƙauli a yi manufofin khushu'in min alqawl bil karaha maimakon a ce makaruhi ne a nan rufewan yafi tunda akwai kayan kwalliya wallahu alam intaha kalamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala kai da jin wannan magana ka san ibn al-qayyim ne ibn al-qayyim ne wannan magana wa alaikum salam mhm. in dai zai yi to ai wani kasan kuma ba kowa yake da karfi abin ba ne zai kafa idan shi zaka ce in ka ce zai kafe ba za su gane ba eh zai kafa ido sanda aka ce in mutum yana sallah ya sa ya sa idanun shi daidai inda yake sa goshi ko sai ba kwani ke haka nan wani yana cikin yin yayi haka can an jima za ga dan yi haka ko dan yi haka ko dan yi haka ko in akwai wannan abun in ko ya kai wancan matsayin an huta rigiba ta kare ma wa alaikum assalam haka ne haka da ba aka ce a yi. in mutum zai yi tadabburin dama ya bi abin da liman ke karanta shi ma yana ji yana tunanin ma wannan sallar ita ce ta tashi ta ƙarshe da in an jima ba zai yi ba dama ina zaya to ai ba a samun wannan din ne mutane wasu da suke sallan ma don su sauke nauyi ta suke fa bari su zo sauke nauyi kawai ba wai sallar ta dame su ne ko ta yi ko ba ta yi ba su su sauke nauyi ya ga wannan ne zai tadabburi al-aklu aw ash-shurbi aw fi salati yubtiluha cin abinci ko sha ko dariya a sallah yana bata sallan wannan kai tsaye ta lalace amma al'akli wa shurbi wa bil ijma'i fil fardi wannan ci ko sha wannan ijma'i akai a farilla me yasa aka ce a farilla wasu na cewa amma ba ta ne ayi ba wasu na cewa in sallan nafila ce shi yasa zaka gani da can a haramai ana sallan tarawih ga ruwa can kusa da illiman ya sarki a sallan da yake ta nafila ce ana yi suka ce zai iya kurban ruwa ya wuce saboda wannan sarki tun da nafila ce ake yi to inda tsarani yake farilla ita sallar farilla ba za a ci ba ba za a kurba ba amma sallar nafila fa aka ce wasu suna ganin haka nan kakka je su ce ma ina ka gani ka duba cikin qawaidul fiqhiyya na Sheikh Nasiru Sa'adi wanda Salul Uthaymeen ya magana akwai wanda suke ganin anafila babu komi ko ko ka dade da daddare kana kiyamul layli kai karatu kai karatu ka ji kogoran ka ya bushe ga ruwa kusa da kai sai ka dauka ka kurba dan makogoron ya bushe ya wuce ka ci gaba da aikin ka ko suna ganin ba komi tun da nafila ce amma fa ba ta ne ai dai kada wasu ce dace a ci abinci a sallah ba haka na ce ba قال ابن المنذر ibn al-munzir ya ce ajma ahlul ilmi ala anna al-musalli mamnu'un min al-akli wa shurbi malamai sun yi ijma'i cewa mai sallah dai an hana shi ci ko sha wa ajma kullu man yuhfazu anhu min ahlil ilmi kuma an yi jima'i ga duk wanda za a iya tsare rike maganar shi daga cikin jigajigan malamai ala anna man akala aw shariba ay na salatul fardi wanda ya ci ko ya sha ya kamata ne ya zama kamar akwai fiko man man akala aw shariba fi fil fardi ko ya kamata kun gani na'am fil fardi amidan anna alayhi al i'ada to dole ne ya sake sallah tunda farilla ce وقال ابن وابن ونقل ابن المنذر الاجماع ايضا على بطلان الصلاه بالضحك sannan wannan shi ma yace an ruwaito ijma'i kawai akan sallah ta ɓaci in mutum ya dariya ko me ya gani ya dariya a sallan nan sannan nan ta ɓaci domin sai dai in mancewa ya mance cewa sallah yake yi dariya kai wasu suka ce kai ba wanda dai zai dariya a sallah illa wanda yake ghafilan mutala'ib sai mai shagalalle mai wasa da sallar nan wanda ke da rantsuwa ba zai zo ya sallah a dariya ba 22 rafa'u sauti bil qira'ati wat tashwishi ala man hawlahu daga sauti ko cakuɗa hmm? a kauri ka ba yara ta sasa mai da kawun ɗin nan ta kamar yana da digo rafa'u ne na gani ai ce za ka ce a wuri jiwa ba raƙa'u ba ne rafa'u ne ƙa'un suka yi wajen ɗigon sai suka yi masa ƙa'un da ɗigo guda biyu ai na riga na gani kafin nan kakka ja ai gardaba na gani kafin in zo nan har na gyara rafa'u ne eh, eh. kawai diga mata digo kauna ne ɗayan ya koma guda guda ɗaya maimakon biyu rafa'u sauti ne bil qira'a wa tashwish ala man hawlahu daga sauti da karatu da cakuɗa ma wanda misali yanzu an yi sallar isha'i idan ka ɗauki mazhaban malikiya ka samu rakawoyi na biyu biyu baka same su ba na farko to ba yanzu ka samu biyu ne na ƙarshe ba kaga a mazhaban malikiya in ka tashi za ka yi karatu ne a bayyane ka karanto guda biyu na a bayyane ko to shi kenan ko kuma ka samu magariba mu ɗauki magariba ma duk inda ba ma rikicin kenan ka ɗauki samu a biyu na ƙarshe ka samu ɗaya fatiha da sura ka samu ɗaya fatiha kawai ka ga yanzu in ka tashi ba kira za ka yi a bayyane ba fatiha da sura to idan wannan ya tashi wannan ya tashi wannan ya tashi kai kuma ka fara kira da ƙarfi ai za ka hana shi dashi sai ka ɗauke mai hankali wannan yasa a cikin samarun dani sharhin risala sai aka ce idan ka zo ka rasa raka'a ɗaya za ku yi karatu duka a bayyane to yanzu saboda kada wani ya ɗauke ma wani hankali kuma da karatun a asirce gaba ya fito? to shi ne saboda haka kada a zo a daga a daga sauci wannan na yi wannan na yi kuma mu ma masu laifi wanda da kulle ake sai a kulle ku kawai kun zo latti sannan ku tashi ku kai wani karatu da ƙarfi ko kuma wasu ka gansu su sallan ma suka rasa kwata-kwata mutane na azkar su kuma sun je baya sun kabar da su samu liman kuma mai kira ya zabga karatu da karfi ga kara ga ku da kuka yi latti kawai ku ma ku tashi ku ba mutane wuri ba wani maganin abin nan ba ku je ku samu ku yi wa alaikum salam za ka kawo na rikici ka kuma gane ka yi ka tsaya wannan na sa abin da inda za ka yanzu a yi wannan sa an zo wannan duk an so shin da kaga ina ba da baka ji an yi faɗa da ni ba abinda aka faɗi ne ciki ake magana abinda aka faɗi ciki ake magana na wani ya fita waje can ina ba za mu bi shi ba kowane akwai shi in ka sa abin sai ya dame yanzu na gane abin da kake nufi to amma bari yana nan gaba in an zo nan in baka ji shi ba kuma ka bari sai an gama gaba ɗaya an gama na rubuce nan karatu rubuce rubuce muka ce to mun ribe to sai ka ce to tambaya amma wajen nan ya na yadda yanzu mu dawo nan kada a daga sauti wal mustahabbu an yasma nafsahu abinda aka so shine mutum ya ji yadda kanshi kawai ba sai ka ji yadda wani ba walaysa lahu an yajhara jahran yu'zi bataliyan ai lil qira'i aw musalliyan bai halatta ba mutum ya daga karatu da karfi inda zai cutar da wanda shi ma yana nashi karatun ko mai sallah ka hana shi ji ko ko dole ya jira to wani ma shi karatun kuma yake shi kadai shi kuma yana karatun shi yana karanta qur'anin shi wani kuma na sallah shi kuma ya je yi karatun da karfi ya ji mai sallah وقد أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sallar zuhura annabi ya yi sallar a zuhur ma ji azab ce fa waje ala rajulun ya karau khalfahu bi sabbi hisma rabbika al'ala wani ya zo bayan annabi yana ta karanta sabbi annabi ya ji karatu falan man sarrafa yayin da annabi ya gama shi wancan ya gama sallah qala ayyukum qara aw ayyukum alqari wane ne mai karatun nan da naji fa qala rajulun ana wani mutum yace ya ko ni ne ya rasulullah qala qad zanantu anna ba'dakum ai khala janiha na yi tsammani ku yana yi man gyaran karatun ne so yake in ji nan dai ma'ana aka ce annabi ya nuna kyaman wannan abin da wannan ya yi cewa ina tsammani ya ɗayanku zai zo ya rika daga sura kamar yana so sai na ji cewa abin nan ne yake makaratun in ji kenan ya nuna masa kada ya haka qala al ulama ma'ana hadha al kalam al inkar alai ma'anan magana annabi ya nuna mai ba daidai bane abin da yayi qala ibnu taymiya rahimahullahu man kana yaqra'u al-qur'ana wanda duk zai karanta qur'ani wan nasu yusalluna tatawwan mutane na sallan nafila su kuma a cikin masallaci walaysa lahu an yajhara jaharan yushghiluhum bihi bai kamata ya daga karatun ba yanda zai dauke masa hankali su kuma sai hankali fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kharaja ala ba'di ashabihi wa hum yusalluna ay min as-sahri annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbansa ya ga wasu suna sallah daidai lokacin asuba fa qala ayyukum yace ayyuhan nas kullukum yunadi rabbahu kowa yanzu yana gana da Allah ne da masu karatu da masu sallah fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'a da aka kada ɗayan ku ya rika bayyana karatu da karfi akan ɗaya wajen karatu kowa ya kasa kasa intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala ibnu taymiya 23 mudayaqatul musallina bil muzahama bi muzahamatin kuntata ma masu sallah ta hanyar cusawa cikin matsatsi ana sallah wuri ya cika sahu ya cika ka kutsa kai kuma ka ce sai ka shiga cikin wannan sahun ko sahun gaba ne ko sahun ina ne ma dai ba ka so ka tsaya na baya ko ko ka zo ka ce kai ka ce akwai dan wuri a nan wurin a matsa wannan ya matsa wannan ya matsa ta yadda kowa sai ya takura a gama sallan ashtatan ana sallame za ka ga wannan yayi baya wannan yayi gaba an cuya saboda ba ka bi wannan kuskure ne a daidai bane kana son sauran gaba ka zo da wuri in ya cika ka hakura sai gobe shikenan wanda ya cika ya bari shikenan wannan shine daidai ya fito ko wa zalika min al-ida'il manhiy an wannan yana daga cikin cutar wanda aka ce kada a yi wa alal musalli an yakuna makanuhu haythu yantahi bihi al-makan wajibi ne mai sallah kawai wurin sallar sai ya tsaya inda wuri inda ya samu wuri illa in ra'a furjatan yumkinuhu al-mashyu ilayha ay yasiran fala haraj sai dai in ya ga wata wani kafa ne wanda zai iya dan toshe ta wannan ba komai da mutumin da ya ga masahu saura mutum ɗaya a can ƙarshe ya je cike shi wurin ai kaga wannan amma ce a hamma da Kai wata wa amma ira al'ira fasatan al juma'a amma takura mun mutane musamman ranar juma'a mutum ya ce sai ya shiga wani wuri fara min jumlatul manhiyat wannan yana daga cikin jumla abin da aka hana wa ga ta an-nabi sallallahu alaihi wa sallam liman yataqatta as-sufuf annabi yayi magana ga wanda yake tsallaka sahu yace ijlis zai azaita wa anaita ka zo latti sannan kuma ka cutar da mutane ya fito 24 tarku taswiyatu sufu rashin daidaita sahu wannan mata ne aka fi fama da su su kuma a yi ta fama inda za a yi sallah da sunan mun gama karatu kamar misalin dazu za a yi ta fama da su ana ku daidaita nan ku daidaita nan wata zai tafi ko wata ma ita saboda suna da gaba da wata ne kwata kwata in ta shiga sahun ta ganta ta fita daga wurin ta canza wuri ko saboda sosai ma ai nan duk mun gan su a sahu ba sa a sallah in ta ganta a sahu sai ta fita daga wurin ta canza wuri sosai a wawala wala ai abin da na gani yana da yawa wallahi ba sa shiga in dai ta ga wadda take gaba da ita ce ko dan kishi yadda ce ko ko a gida ɗaya suke amma suna gaba wallahi ko an daidaita sauran nan sai ta ki shiga sauran nan ta fito daga wuri ta canza wuri an yi shi da nara har wata rana kiran wasu nema ne masu magana suka ce malam a bada an yi an yi wannan an yi ba zai yi ba za su yi ba suka ce ba za su yi wani ce to ko da shi ko wani wuri ba za su yi ba na fa inna tasmiyatu as-sufuf min iqamati as-salah saboda annabi ya ce a wallahu amara bi iqamati salah Allah ya yi umarni cewa tsaye da sallah ya ce wa qimus salata ku tsaye da sallah Sai da wannan ku a hadda daidaita sahu wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sawu fa ay su sawu sufufakum ku daidaita sahunku fa inna taswiyata sufufi min iqamati salah domin tsaye da sahu yana daga cikin tsaye da sallah ya da sahu yayi yana daga cikin tsaye da sallah kada kowa ya fallo aiki daga nan ku ci gaba kawai da ji akhrajahu al-bukhari wa muslim an anas wa rawa al-bukhari an an-nu'man bin bashir la tasawwunna as-salah yace sufufakum la sufufakum lalle ku rika daidaita sahunku a masallaci ko a sallah aulai khalifanna bai na qulubikum ko ko tabbas Allah sai ya sassa ba tsakanin zukatanku ya zama kowa ya wuri shi daban a rikici waje al'amuru bi taswiyatis sufufi sannan bayan haka nan umarni ya zo fa da cewa a daidaita sahu ne wal alaihi fi hadisin aida hadisai da yawa 25 rafa'ul ne, aikin sujudi mutum ya daga kafafunsa a lokacin da aka yi sujada akwai wasu sun yi sujada sai ya daga kafafun ya dora kan daya kan diddigin daya kuskure ne kamata ya dukkansu a kafe su a ƙasa kuma sannan can diddigen inda yake diddigen nan sai shi kuma a jona shi haka ba a mai haka ba a ware shi daban mutum kamar ya shiga cikinsu a a shi diddigen sai an mai haka kuma ba za a yi haka ba a miƙe da yawa a a shi diddigen su ake a tsaye da shi daidai da ƙafafun mutum da duwawunsa za su yi saiti ne ta ya kwanta haka kamar kadangarewa wannan kwanciyar da mutane suke wani hasa ya ci sahu biyu wannan guluwun ne ba daidai ba ne wannan ba haka aka ce yi ba tsayawa ake yi kafafun suna tsaye daidai ne ba haka aka ce mutum ya yi ba haka aka ce mutum ya yi ya zama kafafun suna saiti da inda dugadugan suka tsaya da shi kai suna saiti wasu za su ce an ce ne kada a kwanta a kan ciki a'a ana nufin kada mutum ya rufa abin nan ne kan cinyoyinsa a'a ya kafa su da in ya ɗaga su sama ya ɗaga hannunsa ya ɗaga kawawan nan yadda aka ce tsaye za ka ga cikin bai haukin kawahun ba ba miƙewa zai yi ba har ya shiga sahu biyu ba daidai ba ne haka kuskure ne ya fito ko wa hadha khilaful ma'muri bihi wannan sabanin abin da aka yi umarni da shi ne lima sabata fi sahihain saboda abin da ya inganta cikin bukhari da muslim an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas ya ce umira annabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'da annabi an umarce shi ya sujada akan gabobi bakwai wala yakufu sha'ran wala thawban sannan kuma kada ya kame gashinsa tunda shi kusan gashin shi mai saukowa ne to aka ce ko gashin zai sauko ya bashi ya taba kasar ko kayanka ko rigarka ko wani abun ka zai taba kasar a lokacin in rawani ne ka bashi shi ma ya taba kasar kada ka tsaya kame su don kasu taba kasa musamman mata masu sa hijabi ko niqabi dan zai taba kasa a bashi ya taba aljabahatu wanda aka ce a sujada da su aljabahatu wal yadaini war rukbataini war rijlaini bakwai sun fito ko wal musalli ma'murun bis sujudi ala rijlaihi shi mai sallah an ce yayi wato an umarce shi ya sujada ne akan kafafu biyu wa surata zalika al-kamila an yaj'ala asabi arjilaihi ay muttajiha ila al suran wannan shine mutun ya sanya kafafunsa su kalli al kuskure ne masu sallah sai mutun ya zo sai haka da kawo ko ya wani haka da su ko ya abin saitin alƙibla aka ce su kalla kowa in yi saiti za a ga sun tafi daidai ba a bauɗewa ba a karkatar da su aka kawa mutu sun yi wani haka sun yi abin nan ba daidai ba ne saiki su kalli alƙibla a kace to yin sun kalli alƙibla nan an yi daidai haka nan su ma wajen sujada mutum ba zai haka da yatsunsa ba in ya sa ƙasa akan abin nan sai masu haka ba haka zai yi sai sun kalli alƙibla su ma abin da ake so kenan daidai ta su kalli alƙibla ya fito ina ne wa an ya za a ji su an ai wa haddul ijza'i abinda za a ce ya yi ma mutum an yada a ji su an min kulle ƙadamin alal ardi shine sai ya sanya kowane bangaren kafa ya tsinsa kasa fa in rafa ihdahuma idan mutum ya daga kafa ɗaya dora kan ɗaya lam yasihha sujuduhu illa in istaghraqa ar-raf'u muddata sujudihi aka ce sujadan nan ba yi ba sai dai idan daga ƙarshe ya rusar da wannan ɗagawar da ya yi kafin ya sauke sujadan sai ya zama ya sauke kabanto ya yi ya fito wada ulyadul yumna alal yusra wa rafna lokaci Tawa, to a tsaya nan kenan to a bari nan mhm. kun gaji <laughs> a tsaya da shi ke da walaikun salam wajen da aka yi mi ban da wanda ka ce ba yanzu eh eh kada ta tsallaka mutane eh na eh to wannan kuma an yaka nan mutanen me yasa suka ki suka wanda suka zo da wuri daga kwaya laifi kenan abe kamata mutum ya zo masallaci ya zama shi yadda ya ga dama ba kyala mutane ake ba daidai bane in an zo masallacin juma'a ko masallaci mutane sun zo ko abu kowa ya zanna inda ga dama ba daidai bane tun farko aka lalata abu ba a barin ga wuri a gaba a bar wasu su zo su zauna su bar wurin su koma baya can su je su zauna in ba za su yi sallar ba su bari su tafi inda suka ga dama su yi sallar su ba za a bar su ba to sau da banna ce ake yi da yawa kuma ake bari amma a samu dama mutum ya zo na farko ba za a bashe shiga sahu na biyu ba sai an cika na farko shine ka'ida in an zo a ƙara yin haka nan a ƙara yi har masallaci ya cika kafin wani ya je waje ya shimfiɗa ko shi wane ne in baka ba ko shi ya gina masallacin ba za a bashe ba amma tunda ana barin mutane su yadda suka gana ba da za ka kai tsari mai kyau ka'ida shine ba a barin su za ka yi an bari an yi laifi kuma wanda suka bar sun yi laifi to wani zai zo ya tarar da haka ne ta dalilin haka shi ya ce bari ya ko ya cike can ba haka kake so ka ce ba to wannan ka gani ba laifi dama mun yi magana can aka ce sai in ya ga wani fili tabbatacce wanda wasu suka bari yanzu yayi kokarin shi ya tsallaka ne dan ya cike wannan wurin wanda suka ke cikawa kaga wannan shi umarni ya bi tun ya bi umarni ne ba matsala a mazhaban da ba ta malikiya ba iyi eh, zai iya ya zo ya samu raka daya ya tashi yana cikowa wani ya zo ya tadda shi yana cikowa sai bi shi suka ciko shi kenan zai iya yi ala haddi kauli waɗanda suka ce za a iya yin sallah biyu a masallacin amma in waɗancan ne ta za su in ya zo ya tashi ba zai biwa tunda dai sun je sun yi zaman su alaikum salam liman eh eh bai sallama ba da ya zo? na? to da ya zo ya firi kudu ban wace ce ya faɗi a ciki wace ce menene ya fassara da ya firi kudu ban? to mimbarin shi ne matsala shigowar da ya cikin masallacin da ya ce assalamu alaikum ko bai sallama in ya shigo ko shigowa ke ai ya haɗa huduban ne kamar abu biyu na farko zan maku fassara ku ji abin da zan ce a huduba ashe ya nuna ya fara huduba ke na ƙarshe zan yi kuma yanzu da larabci saboda ita kuma ta zama kuduba a yi da ya riga ya riga ka cikin masallacin nan to sai da yadda aka yi tun da ci aka kawai in liman ya riga ya shigo cikin masallaci ya yi sallama ya ce assalamu alaikum sannan kai sannan ka zo baka ciki a mu sani ba ko saboda dabara to ba kai kai tambayar ba shi ke nan ko kada ba mu da سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وجملنا بالتقوى وأكرمنا بالعافية إلهنا ومولانا إله كل شيء اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتعت لواء أبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين